Yesu ya kuma faɗa wannan misali ga mutanen da suka ɗauki kansu masu adalci ne har suna raina sauran mutane. Ya ce, an taɓa yin mutum biyu waɗanda suka shiga haikali domin su yi addu'a. Ɗaya a cikinsu bafarisiye ne, ɗayan kuma mai karbar haraji. Sai bafarisiyan ya tashi ya tsaya, ya fara addu'a yana cewa, Allah, na gode maka saboda ni ba kamar sauran mutane ba ne, masu sata, masu cuta, masu zina, ni ba kamar mai karbar harajin nan ba ne ina azumi sau biyu a mako ina kuma ba da zakka ta kowane abin da na samu amma mai karbar harajin nan ya tsaya da nisa bai ko daga idonsa sama ba saboda bakin cikinsa ya sunkuyar da kansa yana cewa allah ka ji na, ni mai zunubi ne yesu ya ce ina gaya muku mai karbar harajin nan ya koma gidansa da samun zamar marar laifi a gaban allah ba kamar ba farisiyan ba gama duk wanda ya ɗaukaka kansa za a kaskantar da shi amma duk wanda ya kaskantar da kansa za a ɗaukaka shi waɗansu suka kawo yan yaransu domin yesu ya sa musu hannun albarka da almajiransa suka ga haka sai suka fara tsawata musu amma yesu ya kirawo yan yaran ya ce ku bar yara kanana su zo wurina kada ku hana su gama mulkin Allah na irinsu ne hakika ina gaya muku duk wanda bai karbi mulkin Allah kamar yadda karamin yaro yake yi ba ba zai taba shiga cikinsa ba wani shugaban yahudawa ya tambayi yesu ya ce malam mai kirki me zan yi in sami rai na har abada yesu ya tambaye shi ya ce don me kake ce da ni mai kirki ai ba wani mai kirki sai allah kaɗai ka dai san abin da dokoki suka ce kada ka yi zina kada ka yi kisan kai kada ka yi sata kada ka yi shaidar karya ka ba da girma ga babanka da mamarka mutumin ya ce ai duk na kiyaye waɗannan tun ina yaro da jin haka sai yesu ya ce masa akwai abu ɗaya tak wanda ya rage maka ka yi ka sayar da duk abin da kake da shi ka raba wa talakawa za ka sami dukiya a sama sa'an nan ka zo ka bi ni da jin wannan magana sai mutumin ya ɓata rai don shi mai arziki ne sosai da yesu ya ga ya ɓata rai sai ya ce zai zama da wuya sosai masu arziki su shiga mulkin allah gama zai fi wa rakumi sauki ya bi ta ramin allura da mai arziki ya shiga mulkin allah mutanen da suka ji wannan magana suka tambaye shi suka ce to in haka ne wa zai iya samun ceto yesu ya ce abin da ya fi karfin mutum bai fi karfin allah ba sai bitrus ya ce to gashi mun bar gidajenmu mun bi ka yesu ya amsa ya ce na san da haka kuma hakika ina gaya muku ba wanda zai bar gida ko mata ko yan uwa ko iyaye ko ya'ya saboda mulkin allah da zai kasa samun abubuwa da yawa a yanzu a can zamani mai zuwa kuma ya sami rai marar karewa sai yesu ya kai sha biyun nan gefe ɗaya ya ce musu gashi za mu haura zuwa urshalima inda dukan abin da annabawa suka rubuta a kan ɗan mutum zai cika za a ba da shi ga waɗanda ba yahudawa ba a yi masa ba'a a wulakanta shi a kuma tofa masa miyawa. za su yi masa bulala su kuma kashe shi amma a rana ta uku zai tashi amma almajiran ba su gane da maganar nan da yesu ya yi ba an ɓoye musu ma'anar maganar nan shi ya sa ba za su gane abin da yake faɗa ba da yesu ya yi kusa da yeriko sai ga wani makaho yana zaune a gefen hanya yana bara da ya ji mutane da yawa suna wucewa sai ya yi tambaya ko menene yake faruwa suka ce masa ai yesu ba nazaret ne yake wucewa sai ya daga murya da karfi ya ce yesu ɗan dauda ka ji na. mutanen da suke gaba suka tsawata masa ya yi shuru, amma sai ya kara daga murya da karfi sosai yana cewa ya ɗan dauda ka ji na. sai yesu ya tsaya ya ce a kawo shi wurinsa da ya zo kusa yesu ya tambaye shi me kake so in yi maka sai makahon ya amsa ya ce mai girma ina so in sami ganin gari yesu ya ce masa to ka sami ganin gari ban gaskiyar ka ce ta warkar da kai nan da nan sai ya sami ganin gari ya biye su yana ɗaukakan Allah da mutane suka ga wannan sai duka suka yabi Allah